saboda addu'a manzan Allah ce duk mutumin da ke gaba da shi'a ko ke fada da shi'a sai kaga ya walakanta sai kaga ya kaskanta imma ajilan am ajilan kusa ko nesa sai ya tozarta sai ya rasa da ta haife shi sannan ya je gobe kiyama ya shiga azabar Allah saboda addu'a manzan Allah ce wanda duk bai dafa ma ba sai ya tozarta wanda kuma ya dafa mashi'a sai Allah ya taimake shi saboda addu'a manzan Allah cikin ba ta faduwa kuma abinda muke gani kenan duk kasashen musulmin da suka yi mai da yan shi'a zakkar dangi suka ware su suna cikin wulakanci da biyayya ga makiya ana kwasa arzikinsu suna rusunawa suna rarrafe suna zuwa gidajensu suna ba su umarni suna bi shi'a suna tsaye da karan su sama saboda duk da wasiyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa in gaskiya za mu faɗa ma mutane shine cewa kada mutum ya ce shi shi'a ne ya ce shi mabiyin wasiyar manzan Allah ne ga ta nan kuma cikin littafi in yana kyaman karman shi'a to ya ce shi mabiyin wasiyar manzan Allah ne manzan Allah ya yi wasiya yana bin wasiya amma in ya ce annabi ya bar mutane kara zube kuma shi ma ya shiga cikin kara zubanci to ya fa dinga kara zubanci kenan an fa dinga kara zubanci